Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan al'amuran da suka shafi zamantakewar iyali da nufin ganin irin darasin da za a koya daga abin da ya faru da matashiyar da aka yi wa aure tana da shekaru goma sha uku lamarin da ya kai ga rasa rai. Yau ma muna tare da barista Badiha Abdullahi Mu'az ɗaya daga cikin lauyoyin da suke kai komo musamman kan al'amuran da suka shafi iyali da Dr. Musa Abdullahi Sufi na gidauniyar AA Gwarzo da ke ayyukan lafiya da jin ƙan al'umma sai kuma Malam Mustapha Muhammad Dandume wanda ke koyarwa kan al'amuran da suka shafi rayuwar musulmi. Ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kuri. Dr. Musa Abdullahi Sufi, kuna uh, mu'amala ta harkokin iyalin nan. Yanayi irin wannan ya kuke cin karasa misali. To alhamdulillah, to shi dai kasan ɗabi'ar ɗan adam yana son kyautatawa. sannan yana tarbiyya na tasiri akan kowane dan adam su haka zalika yara da suke tasowa tarbiyya tana tasiri akan su wurin yin abubuwan da za su yi a rayuwarsu amma kuma shekaru su ma suna da tasiri irin nasu so mu abin da ke kallo idan aka yi magana akan aure na wuri ko auren dole ko makamancin wannan da suke faɗa abu ne da watakila yake ma a zamanin da yanzu labarin ya sha ba saboda al'amura na wasu yaran tun suna ƙanana suna so su zama sun yi karatu suna so su zama likitoci suna so su zama malaman makaranta wani abu da suke kallo a rayuwarsu da suke so su ba wa tallafin kansu a rayuwa to abu na farko shine duk sanda aka samu targado a irin wannan kuma ya hada da watakila tarbiyyar da su yaran za su samu ah, ba a same ta yadda ya kamata ba to fa suka samu kansa irin wannan ga yarinta to komai na iya faruwa so shi sa muke kallon rawar da iyaye suke takawa kwarai da gaske wurin tarbiyyar yara tun suna ƙanana ya kamata yara tun suna shekara goma su rika bambance dare da ba daidai ba sannan iyaye kuma su kasance wurin shiga gaba wurin fahimtar abin da 'ya'yan suke so da wanda ba sa so musamman wurin ɗora su da fayyace musu ga inda shi sa ko a fina-finai na turai duk wani fim da za ga an saki na bature sai an saka maka ga dan shekara kaza zai kalle shi ko kuma dan shekara kaza ban shi a ciki duk me ake nuna maka cewa wannan abun iyaye masu saka lura so abinda muka gano gaskiyar magana shine yawanci yaran nan da ake musu irin wannan a wannan zamani na aure abin ma da yake fara kawo ta'azzara abin da ke ciki shine suna samun kansa kamar a matsayin waɗanda aka yi musu fyaɗe a daren farko na haɗuwarsu. su wasu daga cikin mazan da suka fi su girma suka same suna ganin su ƙanana suka kokari farkon haɗuwan nan sai an yi ta ƙarfin bala'i a zo a yi to idan da tsanar da abin da ba sa so ne aka yi musu to wannan kaɗai yana iya tazara abin ya ƙaru da kashi ɗari saboda wannan abin da aka yi musu da basu tunanin sa ba saba da shi ba aka yi musu kaga dama akwai rashin san a farko saboda yaro shi wani sa'in a lokacin wannan shekarun tsana ta fi masa ka ce za ka haɗa shi da wani mutum ɗan adam a matsayin soyayya saboda ita suke wasa da ita suna wannan so abin da makalla a nan shine tasirin saboda tunanin karfin zuciyarsu da kuma abubuwan da suke ji na labarai na soyayya da sauran abubuwa kila in ma sun yi wannan tunanin kenan amma da yaran ta tunana so don haka inda ake sakin layin kuma gaba ɗaya ma shine mashawarta idan misali iyaye sun ce ga abin da za su idan su ya rufe saboda wani dalili to ya kamata a ce daga cikin yan uwa ko makwabta su ma su ba da gudunmuwa wurin fito da su waɗannan iyaye nuna musu cewa fa ga abin da ke saboda yarinya da muke magana a kan tunzai shekara sha uku a wannan zamanin magana fa da ake jikinta ma bai kwarin da za ta ɗauki juna biyu ba saboda kila irin matan da ake da su a da da suke da juriya da kunya da yanzu na yanzu fa ba iri ɗaya bane saboda zamanin ma ya sha ban su yi sadu wasu abubuwa da suke da an yi su ba wani wannan da ai sanda muna yara ko mu kanmu ai ba za ka iya tsayawa abokin baban ka ganshi anya ba kai sama ka wuce ba sai ka durkusa har ƙasa amma yanzu sai ga wasu ma a zamanin nan ɗaga abokin baban sanu za su wuce su ma'ana rayuwar gaba ɗaya ta canza su don haka su waɗannan mutane abubuwan dole sai an ƙara zurfafa nazari a gane a ina matsalar take sannan a gane ya za a gyara ta amma dai mafi ala a rika tabbatar da cewa hankalin nan ya tabbata kamar da duniya ta itifaki cewa akwai shekarun da ake ganin an fara mallakar hankali amma dai kamar da na ce wannan tarbiyya tana da muhimmanci kwarai um, barista ɗazu mun yi maganar uh, hurumi da doka ta baiwa gwamna ya yi wannan afuwa doka mai ta ce ne game da hakkin iyalai ko kuma dangin mijin rahama da ta yi sanadiyar mutuwarsa to idan kana wannan maganar shi laifin nan dama ba fa su aka yi wa ba su wannan dangi hmm. ƙasa aka yi wa shi yasa ko a wajen gabatar da ƙara ba za ka taɓa ji an kira ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko wani waye nasa ba sai dai a ce state versus rahama hmm. saboda haka ƙasa aka yi wa wannan laifin ƙasa ce mai ikon yi mai ikon bari hukuma akaiwa hukuma akaiwa hmm. hukuman nan ita za a ce ita ce take ƙara saboda an taɓa haƙƙin ɗanta kuma haƙƙin ya sallada a kanta ta kare shi saboda haka komai nata ne ita ce mai ikon yafiya ita ce kuma mai ikon cewa tana da haƙƙin da za ta bi wannan dama jinin ɗanta a gaban kotu shi yasa za ka ji ana akwai non-compoundable offenses akwai compoundable compoundable su ne waɗanda ake iya maslaha a ce a yi sulhu a yafi amma in ka ji an kira non-compoundable to shi ne wanda ba a yafe shi ko ka ce ka yafe ko baka yafe ba dama haƙƙin nan ba naka ba ne amma akwai yanayi kuma da ita kanta hukumar in za ta irin wannan afuwar ta kalli dangi takan kalle su a maslaha da su ta ɓangaren raɗaɗin da suke ji na rashin ɗan uwansu a yi musu ɗan wani ihsani ko kuma a ɗan ba su wani abu misali in yana da iyali ko yana da yara to sai a duba wannan ɓangaren shi ya mutu bai bar kowa ba sai danginsa nakan yi takaici kwarai da gaske idan cases irin haka sun taso ko a fyaɗe ko a irin wannan a dinga haƙƙi amma su dangin za ka ga haƙƙin nan wani abin duniya suke kalla harka ce ta kaman a ɗau wani kuɗi a basu su rage wani raɗaɗi kuɗi suke kalla shi suka fi ɗauka a haƙƙin ba haƙƙin a ce an yi mutum shari'a an kai shi hukunci ya hau kansa ya je ya cinye sarƙarsa ya zama abin kallo darasi ga al'umma ba ba shi ya dame su ba so gaskiya haƙƙin ba nasu ba ne na hukuma ne hukuma ce kuma ta yi abin da ta ga ya dace akan wannan yarinyar saboda ɗan shekara sha uku yanzu yake tasowa karfakallahu a mahanga ta shari'a musulunci su iyayen mijin rahama da aka shi hmm. akwai wani haki da za su iya da'awarsa ko kuma da ya kamata a ce tun da zance ake na hukuma ta ɗau mataki hmm. akwai wani haki da ya kamata a ce hukuma ta kalle su misali to a ka'ida ta addinin musulunci farko dai a musulunci ba a da damar yafe laifi sai dai in bai je wajen alkali ba in dai laifi ya je wajen alkali saboda ita shari'a ba ta saba ce a musulunci saboda haka in ya je wajen alkali ba a da damar yafe shi sai an yi hukunci hukuncin kuma akwai zaɓi yanzu kaddara ita wannan yarinya ko a ɗauki abin da ta aikata kuskure kaɗa ukiya ko a ɗauke shi amt ganganci ko a ɗauke shi wani abu da ake cewa shubuhul amt mai kama da ganganci to amma akar makallawo maganar da ake yi eh, kamar akwai karancin eh, shekaru kuma mm. ana ganin shekarun shekarunta ba su kai mizanin da ake abin da ake hausa suke ce Alƙalimi ya hau kanta to wannan shi yasa ake cewa yara wajibi ne a sanar da su ilimin addini kafin balaga domin kafin balagar ta zo ma sun sani kuma wace ce balagar ma malamai da dama ba su tsaya kan adadin shekaru cewa shekara goma sha takwas ba akwai waɗanda suke ganin bai kai shekara sha takwas ba akwai waɗansu sun ce sha biyar ne ma akwai waɗanda suke ganin kawai in dai balaga akai magana kamar mace yaushe ta fara al'ada yanzu daga shekara tara ma suna yin al'ada to in ko shi ne balaga to shekara goma sha uku sun balaga akwai wanda matan sun sani akwai wanda zaka ga shekara goma mata fara al'ada ya danganta da ya take ciki daɗin da take sha ko wahalar da take sha da kuma yanayin halitta da yanayin halitta da take jikinta sai ka ga a shekara goma sha biyu sha uku in ko ita ce balaga ɗan shekara goma sha uku ya isa hukunci in ko ba ita ce balaga ba adadin shekaru ake yi to a dai ka'ida kowa ya yi kisa dangi sai sun biya ko sai an yafe musu Kafin nan madadin bakin namu barista Badiha Abdullahi Mu'az da Dr. Mustapha Abdullahi Sufi da kuma Malam Mustapha Muhammad Dandume sai madugun tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari da Jimbe Hamza da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu.